نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu ya jama'atul musulmi godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin ikonsa ya nufe mu da sake haduwa da 'yan uwa musulmi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce almarhum Sheikh isma'ila Idris bin Zakariya ta Gama da hullahu bi rahmatihi ya assasa karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Alhaji Yahaya Jingir da ke nan birnin Jimaita jihar Adamawa a tarayyar Najeriya domin ci gaba da gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar da aka saba a wannan wata mai daraja watan Ramadan watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa kuma yau muna goma sha takwas ga watan tara wato watan ramadan shekaru 1444 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi daidai da a tara ga wata na hudu wato watan april miladiyar annabi isa dan maryam alaihi salam shekaru 2023 alhamdulillah muna addu'a majagororin wannan jiha ta adamawa mai girma gwamnan jihar adamawa mai martaba dan adamawa da dukkan shugabanni na addinin musulunci a wannan jiha musamman limamanmu da ainihin wato malamanmu da kuma shugaban majalisar malaman jihar adamawa shugaban kungiya na jihar adamawa daraktar 'yan agaji na jihar adamawa da kuma shugabanninmu na kwamitocin tafsiri a wannan jiha mai albarka da kuma 'yan jaridunmu da kuma jami'an tsaro da duk waɗanda suke ba da gudunmawa wajen halatta da saurara kusa da nesa baki ɗaya manyanmu da yara maza da mata baki ɗaya muna addu'a allah ya sa wannan alkur'ani ya mana jagora zuwa gidan aljanna Allah muna tawassuli da littafinka duka alkhairi da albarkan da ke cikin rayuwar mu Allah ka tabbatar mana da shi Allah muna neman tsari daga dukkan sharri duk wata damuwa ko bakin ciki Allah ka yaye mana ka dora mu akan daidai ka sa wannan littafi na alqur'ani ya jagorance mu zuwa gidan aljanna ka warkar da marasa lafiyar mu ka dora mu akan daidai ka sa mu cika da imani to muna cikin wannan sura sura ta 27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

وسلم Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cewa bai kasance yana jayar da kurame ba ko yake shirya da makafi ma'ana wanda zuciyarsa ta makance ba ya iya ci da zuciya balle ya dauka ya aiki da abin da ake karatar da shi ko kuma idonsa ya makance ba ya iya ganin gaskiya balle ya aiki da gaskiyar nan to annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karkata ya juya baya ya kama hanyar bata to shi bai isa shirya da shi ba wata ma'ana kiransa baya jiyar da shi haka wanda ya mutu ma'ana ga shi da rai amma zuciyar ta mutu babu yadda za a iya shirya don shirya ta Allah ce shi kuma ya zama matacci to shi ne duk waɗannan matattu waɗanda suke bakin ciki suke faɗa da saƙon da Allah ya aiko annabi da shi shi ne Allah yake gaya mana cewa to ba idan al'amari ya zo ƙarshe duniyar ta zo kusan a tashe ta ma'ana alkiyama ta yi kusa to akwai wasu alamomi da nasu bayyana daga cikin alamomin nan akwai su da yawa akwai alamatin sa'a as-sughra akwai alamatin sa'a al-kubra daga ciki akwai alamomi ne waɗanda suke ƙanana amma dukansu alama na yake nuna cewa an yi kusan tashin alkiyama zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama alama ta tashin alkiyama don da shi aka rufe annabta da manzanci gaba daya sannan har yanzu kaga abubuwa an shayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya akan alamomin tashin alkiyama hadisai daban-daban ya sha bayani cewa in kaga kaza da kaza da kaza sun bayyana alama ce tashi alkiyama wasu tuni sun riga sun bayyana mana cikinsu daga cikinsu shine za ka ga ana danganta al'amari ga wanda bai dace da shi ba idan aka danganta al'amari ga wanda bai dace da shi ba to alkiyama ta yi kusa ko kuma rubujewar abin ya yi kusa sannan idan ka ga ana jin tsoron gaya wa mutum gaskiya saboda tsoron sharrinsa alkiyama ta yi kusa sannan idan ka ga yanayi ya zo duk wata harka ba a yi sai da mata alkiyama ta yi kusa duk waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin alamomin ƙanana suna nan suna ta bayyana fatanmu shi ne duk abin da zai bayyana to ya zama mutum yana da imaninsa domin akwai lokacin da idan wasu alamomin suka bayyana wanda ya imani ya riga ya imani an rufe kofar imani kuma wanda kuma ya kafirta dama can to ya tsaya a kafirinsa an rufe kofar tuba Allah ka tsare mana mutuncin mu da imanin amin Allah yake gaya mana cewa wa idza alqawlu alaihim wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum da'a ثَمَّ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ to shine Allah yake ga mana cewa wa idza waqal qawlu yayin da ainihin abin da yake na alƙawarin maganar cewa in lokaci kaza yayi ya tabbata za a halaka su ko kuma al'amari ya zo ƙarshe to shi ne Allah ke gaya mana cewa idan wannan lokacin ya yi aiki za a wajabar kaunin alayi zancen Allah maɗaukakin sarki na alkawarinsa da fushinsa da lokacin azabtarwa in ya zo ta yadda an rufe kofar tuba a karaja lahun dabbatan min al'ar sai Allah ya fitar da wata dabba daga cikin ƙasa ita wannan dabbar malamai sun yi bayani a kan ta wace irin dabba ce aka ce a'a ai yar naƙatu salihu ce ma'ana yar taguwan annabi salihu da muka karanta a baya ne lokacin da ƙudaru ya zo zai soke uwarta ita sai ta gudu ta shiga cikin dutse sai Allah ya tsare ta sannan ya zamana wasu suna cewa ko ita ɗin ce dai ko kuma wata dabba ce wacce Allah maɗaukakin sarki shi ya san wace irin dabba ce za ta fito a ƙarshen duniya kuma an ce za ta fito ne a tsakanin dutsen safa da dutsen marwa wasu ma suna cewa tare da ita akwai sandar annabi musa alaihi salam da muka yi bayani a baya sannan kuma za ta ainihin fito ne a lokacin da ake cewa rana ta fito daga yamma ta fada gabas kaga al'amari ya kai ƙarshe a lokacin da. ko dai ma menene lokacin bayyanarta to fa duniya ta tashi kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce tukallimuhum tana musu magana ita wannan babin tazo. zo bai take cewa tana cewa annan nasa kanu bi bi ayatina la yukin la wato ma'ana tana cewa lallai mutane a wannan lokaci ma'ana mutanen da ta zo ta same su suna raye wanda ba su yi imani ba tana gaya musu an ce tana zana musu alamomi cewa lallai waɗannan mutane ba sa sakankan cewa game da ayin Allah madaukakin sarki a lokacin in ka yi sallah ba ba za a ba in ka yi zina ba shi kenan saboda abinda za ka yi a rubuta maka zunubi babu shi a lokacin abinda za ka yi a rubuta maka lada babu shi a lokaci saboda haka a wannan lokaci ba al'amari ya lalace tana rubuta musu tana gaya musu ai layu saddiqun su waɗannan mutane da take musu magana ba su zamo masu gaskatawa ba ma'ana ba su yadda da abin da ake ta gaya musu na alamomin matsayin Allah da darajarsa ta hanyar annabawansu to sai malamai suka yi bayani musamman masu tafsiri cewa bayyanar wannan dabba ga waɗancan mutanen ƙarshen zamani to akwai matsaloli da yawa na farko tukunna an ƙaskantar da su tun a duniya domin me abinda annabi mai daraja wanda Allah ya aiko ya zo yana ta gaya maka yana ta maka wa'azi kuma ko da ya bar duniya akwai abin da ya zo da shi na sako shi ne alƙur'ani duk da wannan karanta sako da ake maka baka imani ba sai a waye gari kuma ga dabba wacce darajar ta bata kai ta dan adam ba balle ta kai ta annabi a cikin mutanen ma ita kuma dole za ta yi maka magana kuma dole za ka ji ko ka ki ko ka so abinda ta faɗa a kanka ko abinda ta rubuta ko ta nuna maka ko ta faɗa wannan gaskiya ne babu daman karyata ba to kaga ai kaskanci ne a ce mutum mursali daga Allah ya yi maka wa'azi ka kasa ji sai dabba ce za ta yi maka wa'azi ta ga an kaskantar da su kuma ya zama bugun hujja a kansu na wajibi ko suna ƙi ko suna so Allah ne ya hukunta wani Allah ka samu dace saboda haka yi kwanu musulmi wasu suna yaudarar kansu idan aka ce mutum ya yi imani tun da wuri sai ya ɗauka yana da wani lokaci ko baka da lokaci in dai ba kana so ka rayuwa ka ta suke irin waɗancan mutanen bane Allah ya sauwaƙe saboda haka dan kwa musulmi imani da Allah a tashin farko shi ne abin kwarai wanda duk wani mai hankali ya kamata ya yarda da shi Allah ka tsare mana imanin Allah ya ci gaba da cewa ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون tsarin tashin alkiyama ɗan uwa musulmi ba wai mutum zai ɓace arabibi ba ne in an tashi ƙiyama da wanda yake babban barawo da karamin barawo da babban mushriki mai shirka da mai cin naman mutane ya yi tsafi da mai kaza da mai kaza da mai kaza kowa a gauraya su da masu karyata annabawa a zamanin annabi Musa da masu karyata annabawa a zamanin annabi Shu'aib har zuwa ga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ainihin nuna wa waɗanda ba waɗancan masu laifin ba su yi zamani da su ba to sai a gargado su daban-daban ga mujirman zamanin annabi musa ga laifin da suka yi ya tabbata kuma mu ba mai zamani da su ba amma mun karanta a cikin alkur'ani saboda haka sai a koransu. su ga mujirman zamanin annabi wane ba mu zamani da su ba a cikin alkur'ani amma mun karanci tarihinsu saboda haka ga sunan ga irin laifinsu duk waɗannan da muke karanta labarinsu da adawa da samudawa da waɗanda suka karanta annabawa gobe kiyama gaba ɗaya za a rinka gargado su ne garke garke sahu sahu suna tafiya don amsa abin da suka shuka da hannunsu shi ne Allah yake gaya mana cewa wa yau yawma nahshuruhum wa yau mana shuru min kulli ummatin fawjan kuma ranar da muke ainihin tara jama'a jama'a daga kowace al'umma ainihin kulli ahlid din daga kowane mabiya addini daban-daban muna tara su ai jama'a jama'atul ƙungiyoyi daban-daban na mutane min ma yi zubi bi na da waɗanda suka karyata game da ayoyin ga gurub na kaza su irin tsafinsu ya gwada cewa rana suke ba bauta kaga ba addinin Allah ba kuma sun karyata Allah waɗannan gunki suke ma bauta waɗannan ruwa suke ma bauta duka gaba ɗaya a korosu. su fahim yuza'un ga sunan ainihin suna tafiya sahu-sahu kungiya-kungiya tawaga-tawaga a lokacin ga sunan sun taso daga kafar rukansu ga sunan suna tafiya filin da za a yi tashin alkiyama hatta hatta idza ja'u qala akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ga sunan sun taso da kabarrukan su mala'iku suna kora su ga sunan hatta idza jamu har sai sun zo ma'ana sun iso farfajiyar tashin alkiyama sai a dakatar da su a wannan lokaci qala Allahu lahu sai da madaukakin sarki ya ce da su akadabtum bi ayati shin ku kun karyata game da ayoyinmu ai bi kitabi wa rusuli kun karyata game da littafanmu da kuma annabawanmu kun karyata walam tuhitu biha ilman alhali saninku bai kewaye ga ainihin wato waɗannan saƙonni namu da ainihin wani dalili ba ba ku da ilimi ba ku san waye ma Allah ba amma kun karyata game da ayoyin Allah ya ce amma za kuntum amma za kuntum ta'malun ko ko me kuka sance kuna yi ne a duniya fil kufri wa shirki a cikin kafirci da kuma shirka shirme kuke yi ba ku da ilimin ayoyin mu amma kuke karyata su babu abin da kuke yi sai sharholiya a duniya don Allah ya ara muku jin daɗi na rayuwar duniya amma kuke karyata ayoyin Allah malamai suna wa'azi kuke ganin cewa kuma kuna da wani tasiri wajen karanta wa'azinsu Allah ya ci gaba da cewa wa waqa al-qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqu Allah ya ci wa sai abin abinda aka faɗi na halakar da su sai ya wajaba akan su wato ana fushin Allah da azabar Allah bima zalamu saboda abin da suka yi na zalunci ai wato ainihin yakfur ah, bi kufrihim da kafircin su wa shirkihim da kuma shirkar su da suka yi wa Allah wa hum la yamlikun a wannan lokaci ba mai magana a cikin su ba mai iya magana idan ma da wasu ne suka yaudare su a duniya cewa ku yi abin da duk kuke so in dai kun mutu a cikin tafiyar mu to ko da ba ku yi komai ba za mu yi smoganku daga wuta zuwa aljanna za mu sa ku a cikin wata riga kuma wannan rigar kowane aljihu za a yi smuggling ɗin mutum dubu saba'in a ciki wai Allah bai sani ba wannan ba gaskiya ba ne ko kuma wani ya yaudare ka yana gwada maka cewa ka yi komai ba komai shi ya lamunce maka jama'a wanda duk kaga yake gaya wa mabiyansa irin wannan yare yana musu hankali yau gidansa da ya gina ko mabiyan nasa ku je gidan ku ce ku kun zo gidan ku ne zai ce ai ko ma ku ne ba ku da hankali sai ya kore ku dan ba gidan ku bane to wanda gidansa ne na duniya watakila ya gina amma yake koran mutane kasu zo gidan nasa to ina kuma ga gidan aljanna shi yake bada aljanna kaga duk wanda aka yarda da shi cewa za a bashi aljanna don ya bi wani mutum wanda shi ba Allah bai aiko shi ba shi ba annabi bane Allah bai ma magana akan al'amarinsa ba bai ma rayu da annabawa ba bai rayu da sahabbai ba ya rayu ne a zamanin kusan na karshen zamani saboda haka yan uwa musulmi a lokacin nan duk wanda aka yaudara ya ƙi bin Allah ya mutu aka kora shi zuwa ga ainihin azabar Allah yana ganin ta kirikiri a lokacin ba halin magana ba magana shi wanda ya zuga shi ba zai iya cewa komai ba shi wanda aka zuga ba zai iya cewa komai ba saboda aka ɗan musulmi kafin wannan rana duk mai hankali sai ya ƙoƙarin gyara tsakanin shi da Allah Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ya ci gaba da cewa ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا شن باسا غني ma'ana kafiran makka da ma duk wanda ke musun abin da Allah ya saukar na ayoyinsa wanda hankali ke iya ganowa anna ja'alna al-laila liyaskunu liyaskunu fihi wan nahara mufsiran shin ba sa gani cewa lallai hakika mun sanya ainihin dare ya zama ainihin sutura gurin hutawa gurin watayawa in ka je ka ɗebo gajiyarka da rana ka aiki ka nemi abinci ga gajiya ga rana ga wahala idan dare ya yi duk talaucinka duk iya neman ka in aka ce dare yayi kuma sai ka haƙura ka samu natsuwa gajiya nan da ka sha da rana sai ka kwanta ka huta gobe da safe kuma sai a sake tashi a ci gaba da aiki daren da Allah ya yi ya sanya mana shi ne a matsayin ainihin wato wajen natsuwa wajen hutawa liyaskunu fihi don mutane su samu natsuwa a cikin wannan daren duk wata hayaniya in aka yi dare sai ka ji gari ya yi tsit baka ji komai wannan hara kuma haka nan ya sanya mana yini mufsiran wanda yake gashi nan kana ganin komai karara yanzu misali a kusa da kai watakila da daddaren nan in dai ba da haske ba idan kwabonka ya faɗi ko agogonka ya faɗi za ka iya gani ba za ka iya gani ba da rana fa ba ma nan inda kake ba nesa ma can ƙarshen ganin idon kana iya hange daga nesa wa ya sanya waɗannan alamomi dare in yayi ka ji duk zafin da ake yi da rana da daddare sai ka ji ya zo da sauƙi? don me Allah ya sanya ya mana ne da mai shi da mara shi da ƙarami, da babba da dabba da ainihin mutum da halittun Allah daban-daban sai mu ji wata irin natsuwa don mu je mu kwanta jikinmu shi ma ya samu sanyi waje annan laila libasa ko muka sanya dare ya zama ainihin wato sutura mai lullube mu daga dukkan wata damuwa ko matsala ko wahalar da muka sha da rana waje annan nahara ma'asha kuma ya sanya mana yini ya zama lokacin da za mu tashi ne mu je mu yi fafutuka wajen neman abinci zuwa ofis zuwa kasuwa zuwa gona zuwa kiwo zuwa sada zumunci zuwa ayyuka na ainihin alkhairi saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya mana rana ta zamo kana ganin komai da rana za ka iya tashi in kai mai kamun kifi ne za ka je ga kama ko da ke wasu suka ji kamun kifin da daddare amma dai ba dole aka sa su ba ai daren an ajiye mana ne shi don hutawa Allah ka sa mu dace to wannan aya da Allah ya kawo cewa alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskuru fihi wan nahara mufsiran dinnan wannan alama ce ga mai hankali ya gane cewa barci da ake da daddare a huta idan gari ya waye a tashi alama ce cewa in an mutu Allah zai tayar da bayansa kaga wannan mai musun tashi alkiyama ya ta kansa tunda yana bacci jama'a idan mutum bacci ya kama shi baccin gaske idan ka zo kan shi zai ce a da Allah bane ina bacci wanda yace yana bacci yana baccin ne ai sai dai a zo kan shi a gaba abin da za a yi a tashi shi yana ta baccin sa to haka nan wanda ya mutu wanda ya mutu yana magana bai magana sai dai a cewa da ya mutu to amma in ya tashi fa kaga <coughs> ya tashi ne alama ce cewa wanda ya yi mutuwa ko kuma ya ainihin yi bacci alama ce ta alamar mutuwa shi yasa ko daga cikin ruwayoyin da aka ruwaito na addu'a ta kwantawa bacci akwai ruwa da take cewa mutum zai ce bismillahi ko bismika rabbi wa tu janbi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi fakfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadika salih kaga yadda kalamomin suke bi ismika rabbi da sunanka ya ubangiji wa tu janbi nake sanya gefen jiki na a inda zan kwanta wa bika arfa'u kuma da ainihin gare ka ne nake tashi in lokacin tashi na yi sai kai wata magana wadda mai musun tashin alkiyama wannan magana tana tashi? Ya ce, fa na musatta nafsi ya Allah raina da na kwanta ya fita daga jikina ya tafi zuwa gare ka ma'ana ina bacci raina yana hannun Allah idan lokacin barcin nan da ran na ya fita Allah ka riƙe ran fa na musatta nafsi fa’in laha idan ka riƙe ran yayin bacci na ran bata dawo jiki na ba to Allah kai mata gafar. wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewa daga barci ma iya cewa zuwa mutuwa sai yace me wa in arsaltaha idan kuma ka sako ta ma'ana ka dawo jikina fa fazha ya Allah ka kiyaye ta bima tahfazu bihi ibadika salihin da abin da kake kiyaye bayinka na kwarai kayi wa kanka addu'a wannan mai ke nuna mana kenan cewa barci yana kama da mutuwa rayukan bayi suna Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله يتي الله شيني وانده يكي ainihin wato kashe rai a yayin bacci wata kuma tana dawowa ma'ana Allah ya ci gaba da rayata har lokacin da Allah ya ƙaddara mata ajalinta ambatacce ma'ana lokacin mutuwa wanda yawanci za ka ga an yi bacci an tashi ba baccin ne sanadiyar mutuwa ba amma wani ciwo ne daban wani kuma daga bacci sai an karya kofar gidansa ko ɗakinsa daga bacci sai an nemi cewa wani fa daga kwanciya bacci shi kenan muka daina ji baya kusa wa yake wannan al'amari shi ne Allah to yadda kaga ake kwanciya barcin nan a tashi da izinin Allah to haka in yadda aka mutu haka Allah zai tashi bayansa da haka duk wani mai musu tashin alkiyama ma ya karyata kansa tunda yana bacci kamar da muka yi bayani Allah ka sa mu dace inna fi zalika lallai cikin waɗannan abubuwa da kaji na ayoyin Allah wanda ke nuna alamar cewa in an mutu za a tashi tun garayayyu in sun yi bacci suna farkawa to Allah ya ce la'ayatin wallahi akwai ababen lura liqaumin yu'minun ga mutane masu imani ayyasdiquna wanda suke ainihin masu gaskiyar imani ko waɗanda suke gaskata abin da ake karantar da su ta harshen manzanni saboda haka zancen musun tashin alkiyama ga wanda yake mai hankali ya san ba gaskiya bane Allah ka ɗora mu kan daidai Allah ya ci gaba da cewa ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين يا مسلمين الله يدي يا كرايا الدنيا أكلوا كتير دعم بطة waɗanda ma rayuwarsu ta kai lokacin da za a yi musan ƙaho su ma za su banta. Allah ka samu cika da imani Allah ya ce wa yau mai yau fi suri kuma ranar da ake busa a cikin ƙaho wahiyar na fatul maut ita ce busa ta mutuwa mala'ika asrafil zai yi busa kowa kowa a duniyar nan mutum ne aljani ne dabba ce tsuntsuwa ce kowane iri ne gaba ɗaya fazi'a man fi samawati wa man fil ard duk wani wanda yake sama minal mala'ika daga mala'iku wa man fil da wanda ke cikin ƙasa minal khalq na kowace irin halitta fafazi'a a wannan lokaci kowa zai sheke wato ma'ana zai firgita wasu kuma suna fasarawa da cewa zai mutu kowa zai mutu sai aka ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama min ahlis sama'i daga cikin halittu sama waɗanda suke ma'abota sama aka ce waɗanda ba za su mutu ba a wannan busa ɗin shine akwai jibril mala'ika jibril a wannan lokaci ba zai mutu ba wa mika'ila da kuma mala'ika mika'ila shi ma ba zai mutu ba wa israfil da mala'ika israfil shi ma ba zai mutu ba wa malikul maut da mala'ikan mutuwa shi ma ba zai mutu ba fa innahum la yamutuna a fin nafkatil ula su waɗannan ba sa mutuwa a busan farko in aka yi busan kan walakin sai dai ya mutu na da zalika su kuma Allah zai karɓi rayunsu bayan wani. ‘yan uwa musulmi ina wata kangara ina wani taurin kai ina wani jiji da kai da alfahari wanda dai zaka mutu kuma mutuwar ba wai kana so zaka mutu ba dole ne za ka mutu ɗin ku duba yan uwa musulmi saboda haka wallahi duk wanda yake da hankali duk wanda yake da lura a cikin duniyar nan yana tunanin cewa akwai ranar da za a ce babu shi to ya Allah muna roƙonka ran da za mu koma gare ka ya zama ranar farin ciki ne a gare mu masoya suna kukan rabuwa da mu Allah ka sa mu cika da imani a wannan lokaci wa kullum, dukkan wata halitta gaba daya ya'ani ahli sama'i wa ahli al-ard ma'abota sama ɗin nan da ma'abota ƙasa ɗin nan gaba ɗaya a tauhu za su zo wa Allah maɗaukakin sarki dakirin suna ƙaskantattu ayyato na ilallahi yawon alƙiyama za su zo wa Allah a ranar tashin alƙiyama sagirina suna ƙaskantattu dalilin waɗanda suke ainihin wato masu rauni ga ƙaskanci ma'ana a dole za su ji in za ka je wa Allah in kai mai mulki ne to ba za ka je wa Allah a matsayin mai mulki ba ne a matsayin bawan Allah za ka je in za ka in a duniya ka rayu mai kuɗi ne kai lokacin mutuwa ba za ka tafi lahira kana da kuɗi ba ne ba za ka tafi lahira kana wani babba ba ne mai tinkaho balle ma kafiri maki Allah za ka je ne a matsayin ƙaskantacce, wulaƙantacce amma fa irin wannan zuwa ba mutanen ƙwarai ke zuwa irin wannan yanayi ba kafirai ake magana amma bayan Allah na ƙwarai masu addini Allah ya ba shi mulki kuma Allah ya sa masa tausayin talakawa Allah kuma ya ba shi iko rikon amana kuma mutumin kirki ne mai addini ga ibada zai tafi lahira yana ainihin wato amintacce a gurin Allah kuma wanda Allah ya yarda da shi Allah ka yarda da mu amin amma duk wanda ya yaudari kansa don ya samu dan wani mataki na duniya ya zama masa abin alfahari ya mantar da shi lahira babu shakka zai je Allah yana kaskantacce Allah kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون idan aka yi wannan busa duk wanda zai mutu ya mutu kowa gaba ɗaya koma ga mahaliccinsa waɗanda suka mutu tun farkon halittar duniya dama a mace aka same su waɗanda kuma aka yi busan suna raye duk za su mutu gaba ɗaya a wannan lokaci alƙiyama ta tsaya sannan duwatsun da muke ganin su manya-manyan duwatsun, dutsen bimane dutsen fansharu ne dutsen ina ne duk gaba daya ko dutsen tula duk waɗannan manya-manyan duwatsun da kake gani ko kuma kilimanjaro ko mount everest eh dukkansu gaba daya da ma irin manya-manyan duwatsun nan na makka da na madina da ma na garinku to gaba daya a wannan lokaci watar aljibala ya muhammad fin nafatul ula ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallama da mu ma'abota alqur'ani Allah ce a wannan lokaci kana ganin duwatsu tahsabu ha jamidatan kai ka zaci cewa tana nan ne wato a daskare a kafe kamar yadda ka saba garinta a duniya ina an wuce wannan guri wahiyar tamurru saha alhali tana tafiya ne irin tafiyan gajimare irin tafiyan girgije a nan yanzu aka haɗa hadari in ka ɗaga ido ka kalli sama lokacin gari ya yi baki ba kana ganin hadari yadda ke gudu ba a cikin iska to haka ma in ka shiga jirgin sama kuka je inda ke hadari kuka tsallaka hadari kuka wuce shi sama in ka leka ƙasa za ka ga yadda girgijan yake tafiya da gudu to a ran tashin alkiyama haka duwatsu za su kasance duk girman dutse yadda ka san ƙura yadda ka san hazo ke tafiya haka duwatsu za su ta tafiya yan uwa musulmi ka dai dutse ya fi dan adam karfi ko da mutum da dutse in aka yi karo ke jin jiki mutum to dutse ma ya zamo ya yi taushi yana shekuwa a cikin iska yana tafiya to ina ga ɗan adam amma fa yan uwa musulmi duk wannan tashin hankali a wannan rana duk wannan damuwa mutumin kirki musulmi wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallahi baya cikin wannan firgici shi yana allah allah ma a gaba kawai tafi gidansa don ya fara gani cewa shi shi ya huta tun daga ina tun daga wajen fitar ransa Allah ya gaya mana cewa wannan zi'ati garka wannan shiqati nashta shi Allah ya sa yana daga cikin wannan fati, Allah ka samu daga cikinsu wajen fitar ran babu wahala babu damuwa yadda ka'ida take mumini aka zo karɓar ransa to za a zo masa da wani abu ne kamar ainihin mai ɗauke hankali na kallo a sama yana kallo yana kallo yana kallo kawai sai ya ji shi kenan an haura da shi sama ku da kuke jikinsa ma sai ah, wane sai a ɗan taɓa shi kaɗan ai baya motsi mumini ne sai ya irin wannan mutuwa to alama ce ta cewa ya dace Allah ka datar da mu amma ka ga mutum ga ƙin Allah ga saɓo, ga kafirci to wannan a makonin zai mutu wallahi ko ko da minti ɗaya kawai ya yi. kai ko sakon ɗaya ya yi, kafin ransa ya fita to inda zai gaya muku azabar da ya sha yayin fitar rannan da wani ba zai kafirci irin nasa ba saboda aka ɗanwa musulmi a wannan rana rana ce yadda muke ganin muke rayuwa a duniya ake ba mu labari wallahi ranar tana nan tafi kuma duk abin da ka aikata sakamakon shi za ka gani Allah ka rufe mu da aikata alkhairi saboda aka ɗanwa musulmi wallahi mu gode wa Allah mu Allah mu gode wa Allah godiyar nan ba ku ce alhamdulillah ba kawai a'a bayan mun yi hamdala ayyukan mu su tabbatar da cewa muna godiya wa Allah wallahi wannan imanin wannan shiriyar ba a gadanta kuɗi baya bawa mutum dabara baya sa mutum ya samu sai dai zaɓin Allah Allah mun gode maka da ka zaɓe muna cikin musulmi a wannan lokaci Allah ya ce wahiya tamurru marra sun Allahi a atqana kulla shai wannan ai hadal fi'il wannan aiki da kwa gani dutse mai kauri daskararre mai karfi amma gashi shi nan yana tafiya a cikin iska yadda ka san ana shekar da kura ko gajimare ke tafiya wannan aiki ne na Allah maɗaukakin sarki wato hukunci ne nasa wanda ya akan komai a cikin ainihin halittarsa innahu cewa shi Allah maɗaukakin sarki habirun ai masani ne mai bada labari ne ya san komai shi mai ilimi ne bima taf'alun game da abin da zama kuna aikatawa min alkhairi wa sharri na daga alkhairi ko sharri to Allah ka tafi mu da aikin alkhairi kuma ka nuna mana alkhairi amin Allah ya ci gaba da cewa man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idin aminun to ga magana nan Allah ya ce man ja hasanati wanda duk ya zo da abun kwarai ai man yau mal kiyamati bila ilaha illallah mukhlisan biha duk wanda ya zo taron alkiyama da cewa shi musulmi ne ya mutu akan la ilaha illallah yana mai tsarkakewa bayan ya yi la ilaha illallah bai yi abin da ya warware masa la ilaha illallah ba kaga nan wanda suke cewa su za su yi komai ai sun ce la ilaha illallah amma ba za su yi ibada ba to kaga wannan ba za su je lahira da la ilaha illallah suna mukhlisina ba amma wanda ya tafi lahira da la ilaha illallah mukhlisan yana mai tsarkake wannan kalmar da aiki bai bata ta ba da shirka bai warware ta ba da aiki ko da ainihin shanka to shi ake magana a kansa wanda ya je da ita lahira falahu khairun minha to abinda za a bashi ya fi abin da ya je da shi ma'ana rahamar da zai samu tun daga tsayuwar tashin alkiyama ya fi aikin da ya a duniya menene wannan hum min faz'i yawma idin amin wanda suka je da cikakkiyar aƙida tsaftatacciya wacce bata da gauraye da shirka ko canfi ko tsafi ko sihiri ko bokanci sun yadda da Laila ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi a akan da suka rayu akan da suka cika to wannan firgicin ma na ran tashin alkiyama da ake cewa kowa zai shiga cikin damuwa to a wannan rana in Allah da ba ma cikin wannan damuwa insha Allah dukan mu gaba daya da iyayenmu da iyalanmu da zuriyarmu da al'ummar musulmi gaba daya Allah ka samu na daga cikinsu insha Allah mu ne NDE kusan DE ko direct entry mu ba sai mun yi wani ka je ka a kai tsayin Allah da dukan mu aljanna za mu shiga Allah ka samu dace saboda haka Allah madaukake sarki ya ci gaba da cewa man جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون to al'amarin ubangiji madaukakin sarki Allah baya zalunci ya haramta zalunci ya haramta wa kansa zalunci kuma sai zalunci haramun ne don haka duk abin da mutum ya aikata shi zai gani Allah ya ce wa man a bi ci, amma wanda duk ya zo lahira yana mushiriki, yana ainihin hada Allah da wani shine wa man bisa bi sayyi'ati kenan wanda ya je shi kuma da mummunan aiki babu mummunan aiki da ya wuce mutum ya mutu babu imani Allah ka tsare mu saboda haka shi kuma babu wani zancen aminci cikin damuwar lahira tare da shi shi ya fi kowa cikin damuwar ba Allah ka tsare mu Allah ta su irin waɗannan fa kubbat wujuhukum finnar za a kifa ainihin fuskokinsu ne a wuta Allah ka tsare mu to da Allah duk abin da zaka samu a duniya wai sai ka saba wa Allah wai sai ka kashe wani wai sai ka cutar da wani in mulki kake nema in ma me kake nema sai ka yi shirka to wai ko san abin da suke yawanci masu shirka suke yi idan shi zai je a yi masa shirkan ne sai a yarda da shi cewa to ga abu kaza fa amma fa sai an sake hanya ko sai an kashe mutum ko sai an yi wani tsafi sai ce a to ai shi tunda ba shi zai tsafin ba wai a ganin sa wai zunubin yana kan wanda zai tsafin ne wace irin wautar dabara ce wannan ba gaskiya bane duk wanda ya je a yi masa tsafi ko ba shi zai tsafin ba ya yadda har ma ya biya kuɗin aikin mai tsafin to shi ma ya yi tsafi Allah ka tsare mu saboda haka duk wanda yake ganin cewa akwai gyara akan wannan to shi ne bai gane ba saboda haka a wannan lokaci su za a kifa fuskokinsu ne a wuta saboda mai sun je wa Allah suna mushirkai masu shirka da Allah duk abin da za ka yi uwa duk zunubin da za ka aikata ka ji tsoron Allah kar ka yi shirka da Allah duk zunubin da za ka aikata ka yi ƙoƙarin tuba komai ƙanƙantar zunubin karka ce da ba shirka kake ba ai kai kawai dan abin da kake yi ai tunda kai musulmi ne zaka je a ma wutan za a saka za a saka ne ai maka horo wani irin wauta ne wannan yanzu har ka amince da azabar Allah jama'a yau wani irin dauriya ne a ce mutum ya dauki yatsarsa ya sa a garwashin wuta na duniya wani irin duniya ne da shi haka balle wutan lahira to ya Allah muna roƙonka kar ma ka nuna mana wata balle mu shige ta kai tsayin Allah ya da aljanna Allah ka tabbatar mana saboda haka hal tuji zauna wato ma'ana shin ana saka musu fil akhirah a lahira ai ba a saka musu da komai illa ma kuntum ta'malun face abin da kuka zama kuna aikatawa fi duniya anan duniya wato ainihin a na shirka da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi abinda kuka gani aka saka muku da shi din nan ya yi daidai da abin da kuka aikata domin a duniya kun yi abin da Allah baya su kuma kuka cika a kai ba ku tuba ba kenan kun ga yan uwa musulmi kamar yadda muke ta bayani kullum wallahi duk waɗannan abubuwa da ake gaya mana Allah yana kaunar mu ne domin me in akwai mai aikatawa a cikin mu ya tuba kafin ya mutu amfanin wa'azin kenan Allah ka samu dace amin Allah ya ci gaba da cewa إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين shine Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wa'azi ya isar da sako wanda ya dai imani to Allah zai yaye masa firgicin tashin alkiyama wanda ya ƙi yin imani shi kuma za a kifa shi a wutan jahannama gobe kiyama to amma sako ya riga ya isa don haka wanda ke musun tashin alkiyama to ya sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙo shi kuma ya rage nasa to Allah yake gaya mana cewa ma umirtu ni kawai an umarce ni ne an abu da rabba hadhihi albaldata baldaci mm. wato ma'ana cewa in bautata ba ubangijin wannan alƙarya wannan birni na makka ai in ta ubangijin wannan birni na makka ne ma'ana birnin makka din alladhi haramaha wanda shi ubangijin ya sanya ta ta zamo ainihin hurumi ma'ana gurin da ba a shiga da yaki gurin da ba a kaiwa zalunci garin da duk yadda lalacewa ta kai a duniya dijal ya bayyana ba zai shiga maka da madina ba kuma ba a kai maka ba a kai yaƙi a maka ko an kai ko da ma a cikin garin mayakan suka taso sai an gallabe su ba za su yi nasara ba baka kenan kai ba ma haka ba duk wanda ya je da niyan zai aikata laifi a maka ko bai aikata laifi ba sai an rubuta masa zunubi ba kamar sauran garuruwa ba yanzu misali ai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa wanda ya niyan zai aikata mummunan aiki bai aikata ba za a rubuta mishi lada ko ba haka ba wanda ya niyan zai aikata kyakkyawan aiki ya aikata za a rubuta mishi lada ko ya niyan zai aikata kyakkyawan aiki bai aikata ba za a rubuta mishi lada in zunubi ya niyan zai aikata ya tuba ji tsoron Allah bai aikata ba za a rubuta mishi lada ko to amma makka ba haka take ba idan kai niyya za ka yi mummunan aiki a makka ko da ba ka aikata ba nan kuma zunubi za a rubuta maka ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم wanda biye niyya wa man yurid fihi wanda yayi mummunan niyya a cikin nufin sada wuce gona da iri da zalunci da mummunan al'amari yayi niyya da makka Allah ya ce min azabin alim za mu ɗanɗana masa daga azaba mai ranadi tun a duniya sai an yi masa azaba kafin ya tafi lahira to Allah ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce Allah ya umarce shi ne da ya ainihin bautata ma ubangijin wannan gari na makka wanda ya katange makka ya tsare makka ba a kai mata yaki ya tsare makka cewa ba a farauta a cikin makka ba kana ganin tattabara ba a harami to ka ka kama mana in dai kana mai haji ko mai umra sai ka biya ba ma tabaran ba inda za ka fita wajen garin maka amma cikin harami sai ka gabarewa kana mai aikin hajji sai ka kama ta saboda kai mafarauci ne a garinku sarkin maka to sai ka biya in bauna ce sai ka biya saniya in barewa ce ko gada sai ka biya tinkiya ko akuya kai ba wannan ba hatta maciji ba za ka kashe ba hatta fara ba za ka kashe ba kai ba wannan ba hatta bishiya ko wata ciyawa ba za ka cire ba ba za ka kashe ba ba kuma za ka sare ba in dai a banka take kuma kana cikin harami ba za ka yi wannan ba to don Allah wani gari ne a duniya yake da irin wannan kamar ba maka ba to wannan garin da Allah ya tsare shi ya yi masa wannan ni'imar ya masa wannan baiwar shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an umarce shi da ya bautata ma ubangijin wannan gari wanda yake mai daraja mai tsarki gari wanda Allah ya ya halice shi to saboda haka na'am to saboda haka ‘yan uwa musulmi ya zama wajibi mu ƙara sanin daraja da kuma ƙimar da Allah maɗaukakin sarki yewa ainihin makka da haramin maka baki daya Allah ya ce eh menene walahu wa umirtu wa umirtu kuma har yanzu Allah ya ce an umurce ni an akuna minal muslimin hmm. kuma in kasance daga cikin musulmai ai ma muslimina ala dinihim tare da musulmai akan addinin su na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagoran musulunci kuma yake jaddada mana cewa Allah ya umurce shi da cewa ya kasance daga cikin musulmi ya ayyuhal ladina amanu ita ittaqullaha haka tukatihi wala ta mutuna illa wa antum ya koma masu imani mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kuma kar mutum ya mutu ya kuskure ya mutu face yana cikin musulunci saboda haka samun ka kanka a cikin musulunci baiwa ne daga Allah Allah mun gode maka ya Allah Allah ka dauki rayuwar mu cikin musulunci da imani Allah ya ci gaba da cewa وأن أتلو القرآن نعم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين har yanzu bayan umarni da cewa wa umirtu an akuna sannan Allah ya ci gaba da cewa wa an atlu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma an umurce ni da in zan ina karanta alqur'ani ai umirtu an aqra'u alaikum alqur'an ma'ana an umurce mu da an umurce ni da in karanta alqur'ani gare ku ku ji alqur'ani ku yi imani da alqur'ani ku yadda da alqur'ani to jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce shi da karanta alqur'ani to ina wani kuma wanda shi zai ce ba a ce masa ya karanta qur'ani ba annabi fa wanda aka yi masa wahayin alkur'ani an umarce shi ya karanta alkur'ani to akwai hikima ga wanda baya karatun alkur'ani a gidansa duk wanda yake cikin damuwa ya mance baya karatun alkur'ani anya zai samu mafita yan uwa musulmi mu rungumi alkur'ani mu zanto muna karanta alkur'ani a kowane lokaci ba sai lokacin azumi ba kawai akwai bakin ciki akwai damuwa kana saurayi matashi a ɗakinka akwai kaset kaset daban-daban amma babu juzu'i na alkur'ani a ɗakinka wai kana gada da kana da shi a waya to ran da ba caji ba ran da wai ta fashe ba samu alkur'aninka ka ajiye garkuwa ce gare ka wallahi Allah ka samu dace Allah ya ci gaba da cewa na'am ce, wa an atlu alquran faman da wanda duk ya shirya ai amana ma fil qur'an bayan na karanta alqur'anin nan wanda duk ya ji kuma yayi imani da abin da ke cikin alqur'ani fa innama yahtadi li nafsihi to hakika yayi imani ne fa ya shirya ne fa wa kansa jawabu zalika li nafsihi wato ma'ana ladan haka gare shi yake komawa wa man dalla haka nan wanda ya bace ai kafara bil qur'an ya kafirce da alqur'ani Allah ya ce fa qul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama innama ana minal mundirin ni dai ba kasance ba face ina cikin masu tsawatarwa masu gargadi ga wanda duk ya kibin dokar Allah ina masa gargadi cewa ya kiyaye in ba ka ba zai gaba da bishin Allah wa qul lokaci ba za mu karasa suran وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل كتي يا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki sayurikum ayatihi da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa na kaɗaituwarsa da ƙudurarsa wajen azabtar da kafirai tun a ranar badar fata arifuna ha kuma da sannu za ku santa ai fata alamuna annama ya ƙulu lakum da sannu za ku san abinda annabi muhammad sallallahu alaihi yake gaya muku dinnan haƙƙun wa sidqun shine gaskiya kuma shine ainihin kira zuwa na gaskiya wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu kuma ubangijinka bai zama marabkani ba game da abin da bayi suke aikatawa a cikin kafirci da shirka Allah yana sane da shi Allah yana kiyaye da shi kuma za a bayyana ma kowa abin da ya aikata Allah kan fi mu da aikata alkhairi ka nuna mana alkhairi yan uwa musulmi sura ta zo karshe tare da fatan darussa da muka koya a cikin wannan sura muna fatan Allah madaukakin sarki ya tasirantar da shi a rayuwarmu kuma ya albarkace mu albarkacin alkur'ani ya dora mu akan daidai duk abin da yake na hani ne Allah ka ba mu ikon hannuwa duk abin da yake na wa'azi da muka ji dangane da al'ummomin da suka gabace mu na sabawa manzanninsu da kuma musu sakon da Allah ya aiko manzannin da shi wannan ya rage gare mu Allah ka ba mu ikon hannuwa kuma ka ba mu ikon bin umarni wanda yake na umarni ne ka sa mu cika da imani Abin da muka karanta daidai a ciki Allah ka ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ka yafe mana muna fatan Allah ka albarkace mu ka sa alqur'ani na ya mana jagora zuwa gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu karshen wannan karatu na yinin yau muna addu'a Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ba mu ikon kyakkyawan sauraro da kyakkyawan fahimta kuma ya ba mu ikon sawa cikin ayyukan wayannan ayoyi da malai fasara mana da bayanai wanda suke masu gamsarwa muna addu'a Allah ya saka da alheri kuma yau rana ce wanda za a nemi taimako a ciki kamar yadda kwamitin tafsiri take tsarawa saboda gudanar da wannan aiki saboda haka 'yan agaji da aka tanada da sauran kwamitin tafsiri sai a zaga ciki da wajen masallaci a karɓo wannan taimako fi safi da fata Allah ya saka da alheri sannan kafin a yi addu'a cikin tambayoyi da aka rubuto za a karanta wasu wanda muke fatan malam zai ba da amsocinsu insha Allah. Mai tambaya ta farko tana cewa wato bayan gabatar da gaisuwa da kuma addu'o'i na alheri ta ce malam ina azumi sai jinin al'ada ya zo mini kuma saura minti shida a sha ruwa sai na ci gaba da yin azumi ban karya ba to shin malam azumi na nan ko ko sai na biya to ai an karya miki ko baki karya ba ko saura minti biyu ne in dai jinin ya zo to sai ki hakuri Allah ya baki ladan wannan kamun baki da kika yi tun daga farkon fitowar alfijir har zuwa wannan lokacin da ya rage kaɗan a ruwa baki da azumin wannan yini amma kina da ladan saboda baki ganganci ba amma yana daga cikin azumin mukan da za ki rama bayan jininki ya ɗauke a bayan sallah saboda haka a zancen cewa baki karya azuminki ba da ba ai ba za ki karya da gangan ba jinin ne ya karya miki azumin saboda haka za ki rama wannan azumi duk da lokacin shan ruwan bai bayi amma a ce a kiran sallah kafin ki bude baki sai jinin ya zo to ai kin kai wannan azumi to kuma ba a kira sallah ba lokacin bayi ba wallahi a'lam Allah ya saka da sai mai tambaya ta gaba na cewa malam tambaya ta ita ce limami ne yake karanta alkunutu to shin zan iya yin nawa addu'an koko in bi abin da shi yake karantawa to alkunutu wadda take ta nazila ko kuwa ko wadda ake duk sallah asuba shine ba mu sani ba amma idan tunda ba tunda ba mai tambayar ba zai magana ba ko to abinda muka sani shine idan mutum yana bin liman sallah musamman a masabar mu ta malikiya duk bayan sallah asubahi a raka'a biyu na ƙarshe a raka'an karshe kenan a bayan an karanci sura liman yana karanta alkanut to idan wannan alqunut din ne mustahabi ne kowa ya sani kuma shi barin shi mutum yana sani baya bata masa sallah sannan kuma in yayi ko kuma in ya bari ba zai kalu ba zai baɗi ba to idan mamu da ke bin sa ne misali tana daga cikin mamun da suke bin limamin da yake alƙunutin sallar asubahi to in ta yi shiru ma kawai ba ta da matsala tun limamin ta yana yi idan kuma Allah ya sa ta iya karantawa to babu laifi amma in kuma ta yi wasu addu'o'i daban wadda bai saba wa ka'idar sallar ba ma'ana ta yi da wani yare wanda ba larabci ba ko kuma ta ɗauki wani abu daban da zai ja hankalinta kamar ba liman take bi ba to shi ne ake samun matsala amma don ta yi addu'a a yana alƙunucin nan a ɓoye ne ita ma tana haƙaito wasu addu'o'i nata a ɓoye a cikin zuciyarta wannan babu laifi a ciki amma idan kuma al’unut ne wanda idan musiba ta sauka ake yi misali wani tashin hankali ko wani abu ya taso ana al’unut mamu suna cewa amin amin amin to kaga wannan ba za ta yi a lokacin da shi limami yake bayyanawa kuma tana ji ba saboda mai za ta iya yin rafkanuwa a cikin sallata duk da dai tana koyi da liman wanda ba zai kai ta ga yin kamli ko ji ba amma ta amsa da cewa amin din da a zuciyarta ne shi ne mafi sauki a gare ta kuma shi ne abin da ba zai kai ta ga cewa ta samu kwakwanto a cikin sallata ba wallahi a'lam lai saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba ce malam ina azumi sai na yi aswaki tukan asuwakin sai na haɗi to yaya matsayin azumi na to tambaya anan ne da gangar ya haɗiye ko kuwa kuskure ne to in yana sani ya tara tukan ya haɗiye azuminsa ya kare kuma zai rama azumi amma idan da kuskure ne ba da tunaninsa ba to ana ganin cewa wannan azuminsa halal ne wato azuminsa ya yi don me yin aswaki din umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ƴan uwa musulmi da yawa kaga saboda rashin sabo da aswakin wannan kuskuren zai iya faruwa ga kowa saboda haka in mutum ya san zai kiyaye yayi in kuma yayi kuskure ya haɗe ba da ganganci ba wannan sai yayi istighfari kawai azuminsa yana nan amma in dai da gangan ne to azumin ya ɓaci Allahu a'lam Allah ya saka da alheri sai a ƙarshe ya ce yana so a sa shi a cikin addu'a wani ya ci bashin sa bai biya shi ba kuma yana da halin da zai biya a sa shi addu'a Allah ya ɗora shi a kansa ya biya shi bashin sa to Allah ya ɗora shi a kansa Allah ya sa shi kuma wancan din ya ji tsoron Allah ya biya bashin nan Annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ci bashi da niyyar zai biya Allah zai hore masa abin biya ya biya wanda kuma yake da halin biya bai da niyyar zai biya shi kuma ya samu akasi Allah ya sawaki saboda haka biyan bashi ibada ne biyan bashi ibada ne don haka ɗan uwan musulmi wanda duk yasa ake bin sa bashi yayi kokarin biya saboda sha'anin rayuwa in ya mutu wanda yake bi bashin wanda yake bin sa bashin nan bai yafe masa ba ya sani cewa babu makawa dole sai an biya bashin nan idan kuma ma wata watakila da gangan ya yadda a sani kuma ya mutu bai biya ba ba wanda ya sani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 Allah muna roƙonka wannan ibada da muke gabatarwa ubangiji Allah ka sa muna daga cikin bayinka wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka ka gafarta wa mu'assis na wannan ƙungiya da shi da malamin sa na tauhidi khalifan malam na farko da shi da mataimakansa Allah ka musu gudunmawa shugaban gudanarwa da shi da mataimakansa shugaban agaji Allah ka musu gudunmawa baki daya Allah muna roƙonka malam da ke gabatar mu tafsiri a nan Allah ka saka musu da alkhairi albarkacin wannan tafsiri Allah ka musu gaya da alkhairi yadda muka haɗu a nan cikin masallaci da waje ubangiji Allah muna roƙonka ka gafarta wa kowa zunubansa ka sa kuma muna daga cikin wanda kake yantawa a wannan wata kowa da bukatunsa na alkhairi akwai wanda suka ainihin turo da addu'o'i suna neman addu'a na ainihin bashi da kuma matsala ta rashin lafiya da abubuwa daban-daban Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi kai kake biya wa kowa bukatun na alkhairi ka wadata da mu'ambata ɗaya bayan ɗaya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Hassana, حسنة وقنا عذاب النار mu da suke karantar da mu Allah ka saka musu da alkhairi mu da suka mana tarbiyya Allah ka saka musu da alkhairi ka gina musu gida a gidan aljanna Allah muna roƙonka gaba gaban mu da wayan mu ko da baran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين